a garin Allah na makka na harami a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kake rera waka imamu turmi a cikin littafinsa a shamani ya rawaito hadisi daga anas dan malik Allah ya kare kare anas dan malik yake cewa lokacin da manzon Allah ya shiga makka dan gabatar da qur'ani a bayani to da ya shiga makka nan abdullahi ibn rawaha ta shahirin nan na manzon shi da ya tashi sai ya zo gaban lokacin annabi yana sai annabi yana tafe shi kuma yana gaban manzon Allah amma me yake yi kasida yake ta rerawa yake ta kwallawa kuma shi da yake ɗan gata ne ga shi ga annabi yana ta rerawa yana ta rerawa sai na umar ibn al-khattab sai ke cewa yabna rawaha ice kai ɗan rawa haka a garin Allah na makka na harami a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama kake rera waka manzo Allah sai wani. ya Umar ka kyale Abdullahi ɗan rawaha ya ci gaba da rera wannan waƙar tasa ice wannan wakar da yake yi ta fi yi wa kafirai miki ta fi illata su daga kai musu yayyafin kibiya jama'a ku duk wannan abu ba ga annabin aziyi ga da rawaha a gabansa ga kafirai suna can nesa ba a harba musu gidiya ba ba a jefa musu mashi ba abdullahi dan rawaha yana ta rera baituka sai na umar zai hana shi annabi ya ce wannan baitukan da kake ya fi kai musu yayyen bibiya magana cikin zuciyata mai tashi da fiffike ta tafiyar mini ni da hankali ta canzan yanayi ina take da na sani aminu mai sa'a wannan rana ta zama mu ranar tarihi kuma ranar farin ciki sosai a gare ni me dalili saboda rana ce wadda aka tara sha'irai ba ma na kano ba da sauran wasu kasashe sun shigo wannan taro na samina na ƙara tana da sha'irai kalmar fitar da kalmomi na yaban shugaba manzan allah sallallahu alaihi wasallama masu ma'ana saboda za a gani cewar a wasu sha'irin za ga baitin da bai kamata a gaya shugaba manzan Allah sallallahu alaihi musallama ba za a ga sun fitar da shi sun yi mai dalili saboda idan sun yi waka kawai suna sakita ba za su nemi na gaba da su su duba musu su gyara musu ba burin su kawai su doki su fito da waka wannan sabina da aka yi jama'a da dama sun karu sun kuma gamsu da ita sosai shahararren annabi mu ne shahararren annabi barzakhal a'la futu hal futu hat siwa ka amjadu idaka abi wa ummi rasulallah ma hi ahmadu ataituka taiban abtagi ka aya mahmud marshidu ismi abna iwa wa rasulallah shau da manufa daya Ku yi